بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جماعة مسلمي nga ba su ko ba tsayan rajabo zuma na hijira ya nabi sallallahu alaihi wasallam inda ya kutu da kube ceto shi ba di guba nan ya waga isan waje tu na ya ce alamar ya gaji na shi muhimmanci ya mankwai zamanin gai a shek muhammad bin salih al-usaimi ade littafi bai Allah gabin na shi bai a cuya kibe kiyo as'ilatun muhimmatun ajaba alaiha shek muhammad bin salih al-usaimi so shugaban konin gogan da alkhairi Kai gajiya matsalan na shi ilami fa uji ma ku ba soji matsalacin zamfaran da wucin ya lo egboro guro eze da eje etiya na jikena amma fi gida ya gajin ya guro na yawa gila mi fa bayani etiya gaji na shigo gama ko ba soji matsalaciyar zamfarauna nga ajiman ga etiya zai je ladini mina wala za a dini jimina man ya je ta alamar wucin kiriji jan can ramu yau da dalili shi ji man ga ta alamar ya al'adatu siriya ya zula mani mutum ya bai titacin ebo shawa na dana kawana musamman ekwan fegi tuti a to fegi shimba tuti ya ti shawa ko lagwawai ya ti shawa arnuwa mani ya tiya fegi obin ba gibai bai na ji biyu na man bai bayani kide haramu yau yabo dalili aya na toce ga wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru ma'lumin gairu innahum ake ji man ga tiyan wadda dambo giji miji ya ji sallah ki hukunci dun fe ke ba gani na ji miji yau mu ya je dai gurguru ta alamar wucin na yi gwayen biciciya sashe man cije ta ci ga wani e ga jike be tiya zai lu tu shago aya zai je kun fefe sakpana zai fahimta ko zai kun video sakpa jina film sakpa jina ki hukuncin yanzu tun shago lu da zanen jigwabo man ba za yi dai etin haramu bayan alamarin nan ji fahimta to zai je kun taba ko yage ko karuwa ji ga zozo tuba a ya zane shi ma da kaya ni shi ya buga soci na wani gana wa ta'awanu alal birri wa takwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan man gabe ti alamarin zagi tun lozuku zuku dushiya wuri wuri shi bukwa wuri wuri ki hukunci wa mun ya fatawa ke dai laifi da ba ibu na yi mi sahaba nabi muhammadu shi ya lozu ko da shi ya ji fahimta ko amma mu daga a tiya mu tuya bai kiyan tulare lada na kai kuma ga tiya mu tabarija babu ya hijabu ma je fahimta tun na ga yi gurgudu ya egaji na yi ba katuma ko ba soji masalacin zamfara wani to ya nakin egadiyan ga yi ma hukmu shubi dukhan au bai'i ki hukunciyan taba fin gani da ya zo kun taba yan man ya sheke dai muharramun kunkun ya taba fifin ya taba haramu yau na a ce ga obo ya zai kuta ba na kiwon kun taba kawayen da ciwon kuma ci ga taba lakau gajin da ba yabo na gwa kwaja kun taba kuke ba gani bai a yan eh, amfani da ci a ga wala shobo ka yabo na taba a to yin wuyo na man shiga ga tuba sarawaina ngala da mun shi kun da ce ga Sheikh Muhammad bin Jamilu Zinu mun kalita fe tikibo e ce alamar ya taba bebe dalili shi daga doktor shi littafi na wajen takibe kiyon hukumu dukkan wa sadaqin ala zawo ifibbi wa din hukuncin taba fi hukuncin taba ganbe taba fin ci eti bayani doktor jo gani bayan manyan adini ji na yi ugwa ga kiyo haramu yana ƙur'anu ga wayo hillu lahumu tayyibat wa yuharrimu alaihimul haba'is shari'a qur'ano kaida na shi man mai wani mai gona a cha ga dalili da ba nasi da ba ƙur'ano bai hadisiya na jiki na ne katabana to ga hukunci ta ba fito ta ba kunwa ga dan ga soci ne ga wayo hillu lahum at-tayyibat ya musulmi ji in doro jira ya amfani bata shiga ya ji ciwa lona kaina yula ji halalli yayi wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith in doro na maga yagu a chagu ya rayi yona mu yi kiyo haramu gbogbo ba ba la hukunci ya ta ba fitiyo sai bane kilo keji da ba egun a ce ga ta ba ya zai fiuna so ku ya aziki ya tuba ji make yi wani ya yi wani ya qur'anu ga wa kulu washrabu wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin egi ya mai fin amma ya gaji ba na dukiya ma so wa zai je ji ba na dukiya na gogo ezushi ta bufin ewanyi wa alkhairi da ba annabi sallallahu alaihi wasallam wuke nayin an idaatil mali eti dukiya ji lalace wofi ko banza a caga ta ba wani girai ibana gwako zai jiga cin da fifi wani waje ya fi bayan rai giya so da mi wala jin bi asibiti ya lobe shi har ikpa mu shiga sashi hajji lalo eko ƙur'an magawala tulku bi aidikun ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ega lugwa egwa eji ega jin loina e la alaka bi ayina e ta bai ji zalaka bando cin ga wala taqtulu anfusakum ega gira itita cin jima ega wutita cin jima ba ta bincike ma wugwa e bayan lecture jo kede ta bai gira yi zawan gishi zai ja mace na biyu na sukuji saukiya sai bayani ya gurin gayi ki hukuncin ya wat na dai ce da na bayan ji biyu bata na winye dai ina ce ce na ki hukuncin wat da ji biyu bata e ce tiyan kibo a jiraha ko a ki lokaci a sa lokaci haya da yana lawata to na lawata na ki hukuncin wat man yaje kidi kan nasa alul ilmi anna la'iba bihima haram nauyin alwaraka gani bai ne ga ashatran jina batu man jiga haramu yau li'annahuma rubbama yu'addiyani ila al-adawati wal baghdai bayna al-la'ibin ibn gwakoyin naji da ciwaju lakeyana benan vwe gadaya zai zai ciuna a ci aga ya biya wata ce ji kwai na ji biyu na cikin yayin da ci lacici eti zai ga na nga kunna nga un prize na nga un gift na wato nke ya je ina ya na bona ila yin ndochi cici kin da dicha cha cici e wani manga innal iwada la yajuzu bainal mutasabiqin ala ya cici gadin zai je ji competition na cin zucin kana ugwaya sai dai da na guta na shari'a ya fumba ya tiyo bana ngayi e ci mai doku ko bera kun ko ya kwabi sanci na ji ngayi kagwai musulmi je ba kun bona ibu hadisi na bece ya ce gona amma da bayani ya manji ita musabaka yin ƙur'ana ki hukunci wa to iga da littafiyan ibn qayyim aljauziya inji aljauziya ali aljauziya wuce gika tun ibn taymiya aljauzi wani kan to ya gika tun ibn taymiya mun kalita sai ga alfursiyatul muhammadiyya to be gani be bayani tiya musabaqa to mu be dalili ya ti de le fidda musabaqa ilimi ba jijiji ga ku hadisa fiti zai yi gage na gana zai cin bicana ayu etibu ko ku qur'anu fiti zai yi ga gena gana ratuwa da nan a ga beke da shari'a ga dama ya gaji musabaka itin ya jihadin ya musulunci wani gaule ga ilimi na iti jihadi kwatana min ba bai aula gaule ga jihadi na shari'a ya damu nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga tuba na ikiya eh gutana ji musabaka tuba shalan ya zada ngai atin do ko to a a atin yace da na ma pata kwa jihadi wayo nan to a jihadi na ga jihadi na ngai kiyan ilimin a yagi musulmi yi training a ji musabaka ti ilimin na ga gun kafiri je a ga gun yan bidiya ji na laifi da ba da wucin na ga ibnu ya ta tubo abu hanifa na guta tubo kiri laifi da ba a ji ka ilimin shari'a na man koyar saudiya ciji na ga su ta tubo kiri laifi da ba na sai ga biye wuro ngai ma hukmun liyati au tafsiriha wa ma hiya hududiha ki hukunciya halka liya izin wani kwayin ya au tafsiriha ko wumake wa ma hiya hududuha ki mai iyaka ya baye nun kwayin kuma ya musulmina man kwale usaimi ya jiki dai liyatu haramun liyati haramun musulmin la ko zai ji wa baba na ko zai mawati na ga wula wani kpayin ya etun haramu yau amma ga etun haramu yi tuna su kwaji za zaba wa buwa na etuna wa galo a zaba su kwaji wa buwa na ka gafara su kwaji bai yawa yana bogo itiya benin kpayin wa ifatari man kuna ya gbafata wuna sheik muhammad bin salih al-husaini mu bai wo ma wula da kiyan america e a ji wuce be ji bayani ga shi na ne ya wijin wani ina ga tin yau da na kan kwace wa bukata na sau ga gan biyu kan ga a ji wace biyu wace wa maya na kan kwace wa amma kiman kwan na ga gan wani sun zuye na wada gumbe so ce babu nun kwanye na wani sun zuye nan ga su an da ci kwashe babu yankin numfayin wannan ga wale hadisi bai salon ita alamar yin numfayin annabi ga ahful liha wa firul liha ya numfayin ji lugwa lu wangi yau lugwa wadda ta wuzu da ke yi wurori ba shi yin gusin ya zando ci bima wani hadisi bai annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana lahu jamma falyukrimu zandoro a tarabetin na utazu nínú pa èèyàn yẹn tí ọ ga yi wuro riba da wuce jama'i musulmi shi nu kpanyo wọn wọn ce ṣẹlẹ ba da bawa anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam emi anabi sallallahu alayhi wa sallam ga pa yi make yanu kpanyo shi lugwa akulliha yanu kpanyo shi lugwa na gai bawa anabi muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam iga zozo bẹ bàwú yìí ma sai fatawaye buru fatawaye buru gayi mai da bayani ya ci ganin kwayan ga ƙur'anu ga wala amuran nahun wala yi gayyarun shaitan gan waje zawon gidi foro sai alita soko na ta tiwo bana tsaga shi ba nole wuce alita soko ba ni zagi shi ba ni mutuwa rabe ni kwanya yi guyo yi guyo alita soko yo bogo yi gashi ba ma nwe nu kwanya wuda mini ya e gbashi alita soko bi ye ya yahudu shi ebe na anabi e ga yasa sha yau na ji emi shiga ya lugu ye musulmi ji ya chale ba ya nu kwanya ya shika annabi sallallahu alaihi wasallam ga manta tashabbaha bi qaumin fawa mini ko ga da zan da shi ya ci gwaji na musulunci bai bayana ci ga na jiji musulmi na ga wasan ya tubo a nauna kitacin jama'an na jo وقد كانت لية النبي صلى الله عليه a عريضة كثيفة أتشاغا a nabi sallallahu alaihi wasallam ayin wannan wacce na madokun madokun qur'an magalla qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir bogo nun payin wa wan chele babe bawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina yake ugwa ganin payin sunnu yau ya annaba so ko jina dole annabi musa lokacin fejin daga fatiyan turistina ci bai sun jama'in wuce mu kutina na musa samiri jiyana dole ya yi wani lugwa halifa da ta cabana kewjiji bi mino ngai haruna ga yabna umma wala wala sun tiyo be nun ki annabi haruna gon ga yabna umma la ta khubiliyati wala bi ra'si ya waye gini jalagwa sun o ma lagwa sun nun lefi mi ya mi mika a ma ce ka gomi a ide la ta khudbiliyati nun gara garan na yi gane ba su kwaji bai giya numfayin na ƙur'an magana huda da humuktade ba wuza na ga a gai za guru na ji a ga su kwaye bogon a ga su ne da bai yi gan bogon ilami tukpa babu alkhairi da e bayan hududu liya iyaka yi numfayin ga igagan mafakwa ko guba ba wannan fata da na yinu fayin yau har da takwai nun ben awa ga oluwa ogwa ga wani ya abuji ya ma an yi takwai ya ma a ɓata ibina ka'ida shari'a na siga bega ya jiya ma bebe iya kawai a gaida shi ni larauci e ba shi ni larauci ma ina ga alliya na wa abu fatala inda shekaru sai ne mafafa kowanne ɓata shi ke da na yinu fayin yau bugu ji kokari ilawun lugwa kendo na shari'a wani babu alkhairi da sai egagin ya guru ma hukmo istimahil muziki wal agani ki okunci ya niwo music eni nufe ciji yake ciji yana tsara ji ki okunci ya ni na jo kabila an doro dina na je koni kona wani bai wawa bai gi musulmin da shi bata tuna wato yana ya gana magaji shagala da ne ya wato shaitan bu man a ce ke ji mana gawo ma hukumu shahadati musalsalati lati ta tabaga jufi hannisa ki hukunci fi ji wallen zagi shi da ya haji yiri dai na je jin zala ji lozun fim dai na yi ginin feci da kenci da kuza ne so da yin zagi da dora ndora in zagi ne ta hafiya da tura musulunci na nimfa je wo shawa je wo qur'an maza wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna yin zagi shi iga kara la nimfa je tuma sai ya baye shi da yamanci shi da zai sakulo bene amma ya gifi mu ji fata zije la nimfa a janib shi zai ji da alaka ya muharrama ti gani da yana zai ji maram ya na ji gai ji talla don wala wale sashiya e wadda ce musulmi je gi na ji ga ya tuzuma da alaka da gife ji ce le ga ba abu alkhairi da awa wuce titon addinin wudiya amma ya gife mu wadeja wani wadeja daya ke yi min wuce tuba ji ya ga eniwo nauyi irin doro yin ni na je ku zai rana da cicin da ya fi mun na ji haramu a cazuwa fi mu dai bayin zagi ji tsawale. babu sura musulunci na ga yi wani sahaba nabi muhammad ji sallallahu alaihi wasallam ga le babu ila adini so ko ga annabi gan sahaba ji gan bai tabi'u na ji a ga alginahu yumbitu nifaqa fil qalb eniwo e ko waju ni munafinci dai ba amma ga munafinci alloza wa da alkibla dini ba waje musulunci na wale su ko ba su baina baina ga wafe jizo da tunguro gani bai tun daidai wafe gaga guru amma ya tun da ba ya tun da ba ni sun da na Gintara da na yadda za guru ji amma ya tun alaye bai munafinci alloza ni da bogo wage wani munafinci ajin ne babu wani laza ya za kirkiya na ga na biyu homer ga yace ni sallallahu alaihi wasallam e ga mu shi tu payin ni da mini lahu hadiso e ga sakpaji e ga banzaji ibn e qur'ana ya e ga yi suratu luqman go wa minan nas man yashtari lahu al hadis adde fita ci za wangi jo na shi ina e ye wona ina ye shine lawaji da shine ikiyo e ga sakpaji to yi shi tu payin fassara na abdullahi bin masud mujin ya kiya mujin ayan nan ga wallahi alladhi la'ila illahu inna hulgina innahu alghina kuti gan be suna go musulmi wuna ya suna ya suna za mu be goru gile wana mujin kuti gan be sun mujin e na so kai kwa gan be la hadisi ayan nan nan ga kiya algina eni eni dole ji musulmi je a shi kaseti wazisha amma a shi kiyan kaseti niji a shi kaseti niji da wuce ƙur'anu ya gayi gawo minan nasi man lahawar lahawal a da fita ci zawon gijo yi niji fefe niji ga ya tuzuma ga ya ko ga ya ko adda mandocin fekun kaseti zai fuzuma shi kasa ya wazi a ti rufe kun mutu biya shi da yin yau kija ga ya gara shi wazi biya a shi ta tsaye mai toni shi alewaye ni a ta ga gewa ga wani kasa ti ya yi rufe kun da lokacin can amma mu gana daga kasa ti wazi kuma da yin ibu na ya ga sha a ya ga sha to jama'i aya ne mai ga zawo min an ya tsari, yastami lahwa al bihi li yudilla ke kwa cikin zawajin bi ghairi ilmin da mutum isiya da alamar yin nishi zan da shara kibi dabo kibi dabo to annabi sallallahu alaihi wasallam mai shara jin ya ci zahiri ya biyu na jafe ne ne ga kibbi dani na shigola hadisin ya al-bukhari na abu malik al-ashari gobe na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'asi abin ya zaje fitacen al'umma mai jau يستحلون hirra يستحلون hirra a ga ya ci dalaga halal a zan ce da ya gani yana ya ci da mu wani wani wani so ba giza shi wa ga to wala to giza haramu ya wannan da gani sai ya giza ya ndo cha shi gina wai wato ko tafi da don zamani da da wani zai fita shi al'umma wajen yin sahilun alkhairra a gazinan lahalan wal harir galbe da yan silki idan alare wal khamra to zan da ce mai ma'azi a shani ne dole musulunci a ba eji uda yayin e, katon katon ya kun ga tun e, a gaban gwamnati ebe da bi fasa da kiba inda kiba shari'a musulunci ba da wucin ẹni tí bò ń bò bí lẹ́jẹ̀ bí pátá ni ayẹ̀dájú gá na ma kí ẹ bẹ wúwí. Mọ́tẹ́ àjẹ́ tí mo ṣe àdẹ́kùn mọ́tọ́sọ̀lá ìlú láti ìdí hàmì sáà uza gishi dana mutabar da benin faji babu tura musulunci na wadda suke da yafi wannan ji haramun fa'ina haramun ɗin eh, wani shari'a tana hada masu addi ilal fitna wa ta'alluf bil mar'a masu kawai daga cikin mun zagi na jile mucha la fitina na yawe an wa da yin zagin na na wani fi mawana wa ta'alluf biha ẹgbọ́n wà dá gbogbo fẹ́ pàtiwé báwà dé àlàáta lè gín náà wọ́n lè yà ẹ̀jì ní oṣù tí pátá gúkí gàbò ìdìbò àjẹ́ lè gúkí gàbò ẹgbọ́n náà kẹta lẹ́yìn àmọ́ dé ṣe ń lò ó láti ó láta fi lé oṣù ṣe táyé bá kàwé náà yà náà lé ọ. mọ́ngàtò وآدابها في الغالب ضرر على المجتمع في سلوكه وأخلاقه إن ما يمن فصيم ينزل إن شتاكنا وجه دورا إتا لما الصوال وما يمسلش wanda da libatiya wanda jifi argan bai bai wanda da alaka bai baji kamar wace wace Allah ta biya musulmi jani Allah inda ce magida mi kusa mi babu ya inda ci je wa ya da iyaka so alkhairi ne na jibuwa gogo shi shi e ji musulmi ga bai jibo e bona e zuma wai ka ya na jije ba ko ce to a zuma nan e buga ya lato al'umma musulmi e wala ka zuma to ya e a moto wotu gudu wadago isu da sokore ma su gida sun da sokore a jagari ne zakana jawa a cikin dili su mada inna allazina yasnizuna dhahaba wal fidda wala ke yunfiqunaha fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim zakayya amai ji fi mujahid tuzuma man ji tuzuma mi radio ba a amai ji fi mujahid tuzuma sabu ya ne ba shi fatawai gudun gai ma huwa hijabu shafi hijabu na shari'a bai bai nan ejiman ga kiwi na kiwi na man ga to hijabu na shari'a bai bai nan waja indoro na shari'a kan gan zagi lautuna musona hijabu wanda ya ji musu adiyana mai kirgwa ya zage musulmi hijabu na ga hijabu wanda ijaban na gayi ne nabi muhammad zai ke sallallahu alaihi wa sallam man ga to wa aula zalik wa awwaluhu satr waje bai man wa sagana bai ji cancanta ga kan zaga bai so ne na kafacin wannan gayi fuska ya annahu mahallul fitna wa rahba ibuna e fuskan zagi gabo yau da wanda ya jure saunawa wale gwaye ya bici amma ya fuska ya ga wale gwa wala can

abda gida a zo lato bici suna na wale bice wu mu ga safi wasu wale fuska yana a za a sa min ba da aura mu ga wale ya ci da sha'awa da mu ci ga wajibi mu ga mala zagi ke mu ci ba ta to ga wani a ga wasu da wani ka wajibi wajibi amma dai manko mini manko ya zamani yau manko ya sunna wai shek muhammad bin eh, shek muhammad nasiru albani ga fuskar su ne yi hali ne wacce muje da na ga kan da ibn azza ga yi eh, eh, ne zaga ruwa a yi ne fituwa ga mustahabi yo eh wacce yo, ga mun to ya ji musoji eh bi eh, to yuji amma ga wajibi mulo sai ta mushi arin kalisa sai ga arradul mufid raddi ujiyaman na shiga ni ka bi waji ne eti dai kuje yin wace wuje wace da mun je wa dalili wa wasu lita littafi na duka a kufi martaba su sha ne launa wanda littafi na bo wa karin bayani na wade wake ke man na jika littafi tira jijin ya zo gwana yin littafi wuce wanda littafi ne ga addalalatul mukama addalalatul mukama li ayatul hijab على وجوب غطاء المرأة على وجوب غطاء وجه المرأة dalili na ja ta zo na jinyar babu ita aya na jirgin da ke ijabo na ce ke gwayen wajibi gwayen kiya ya fuskanin zage a tsala a doktor lutfullah in ga kalita fi mushan in je bai ga albani ji in ji muna kashaye in login ya in yi na shi mutuwa sun gwa shiga wajen wajibi da su wuce samu ku bayan shi zai ya eh, gamman ko ya so da sai yana shi na dai wa bai ijabu ne ni kabu dai wajibi wa ni kabu mutu ne labaye ijabu to can da ba da ba ibn qur'an da ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna bi jalabibihin ngole aya ijabu to wa ti amma fatwa na man jijiyar aya na jibeti jabu ka kayan babu cin da badan babu cin da badan da wucin kukurogiyar bayani da wani ake yi man wuce kwayan hadisin da shin kalita kai ciki bu ita yin wajibi bayan ne kawo ke dai wajibi ba wani ala ayyahal bayani juro yaman koji ɓata mako jin addinin su kuga da tsaye ne ya yi na man shi shi su sun shiga ne ka bai wajibi na na aisha yi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin na da a jike ba gan da annabi sallallahu alaihi wasallam ne na na na aisha ga abda a galle ya zaba biliye bi lokacin gan zage adda ihramu ya to ajo ko umra shari'a ga ugaji ni kabu ma mulani kabu teo a ci a ga ɗaya e gwana je kufi gwana alawawa na ga ira mai zage ga ira mai zage na na isha ga abu ki a ga ne zaba ni je be nan a yi la ita e mu lafiya amma ga abuwa a juki a juki inda ni dalili na jiman jagwar ne ce ki bu ete ni ka bona sheik abbad man kwaya hadisu in kalisa fi kati masala wucin in ku dalili jibe dan da zai zai to ga dalili ya shi ne ubar rujuwa shi gana wula dalili a so shi bi amma ya na ya tago mai tsuriya shi na cikin ne ka wajibi su ku ga kwata da alkhairi sai bayani siyan zagi yi wuke ke hukunci wa ma hukumu kasu share fasad ila kasai halittar ne وما حكم لبس النعال المرتفع قليلا أو قصيرا وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروفة للتجمل للزوج ejiman ga ya tsiya zagi umarci ya wuce ke lagawa da jasora cin ya danina ya shi wufasar alatin ya maki da ya ba faci ebo ya sa a ga ake bi man ga yake hukuncin yadda nan zaji da yadda wajen kwasarawin ko ga kwawa ihe ga yadda kwasarawin kuma ke hukuncin nna nan bai kaya na jin zagi zai la pani fauda iri na zai la zaye ko jamfarki na zai la za ni su tere ya jina etinin fa jiya bawan man ga abekin zagi gabatin make shaɗe ba jijina wanda sai hara zage cin yi make wale wa zuba ba jijina kin dole kin doci da wale kin zage shi ne kuyi e magina wa zai yana wale wa ga ba jijina har makanta da fi sai sun doci da wani ta yi ji wani musulmi a cika su mana da ji ga wani gabe mulawun hmm, yakin da ba ya yana to man ganna sai hara kilo ke shi da ba sai dai kawai zai yi kwanawa da darura ya ji wani makanta da shaja na ga uji wani gwamnati zai mai ci makanta na gar saga ce maki wani ajiye zai ji wafa tawar da mutu ya fasu mashi na zai ji rayuwa sai in yi bini ba so da jin da mai ji biyu na kafin da kan doro wa dulau kwafaru kokare a da wani yi rai zai yi biya da mutum kai ji wani makanta da shi a fi gaba amma jirgin ce dai haramu ne in wani annabi sallallahu alaihi wasallam in oh, ku bana shi yin zagi na shi ifa ba ji shi na wani zagi gaskin yi make wani bai ba ji kan gada wani amma in zagi an yi ke in mabbe ba ji hali wuce ba wani lau ajikin da ya ba ji shi na man ga man shiga da wuta ita alamar wajen. misali wajen mutum yake gurguru musamman zagi larabawa na jeje cin sarawai na a jiga fata wannan da alaka bai a jeman na jiga laifi da bwana a madina jiga haramu wani. amma an yi alul murtafi'a ida eh, yi ne da abuna ida eh, dene tun kpange de so ga ke ya to tati ubana man ga fala ta jiwu idza kharajat anil al'ada rugwaya nan zage mutum da da yare na jina adda ki da ga azu e da na lada ya kimya tafi wana cha jin gwalo nu ga da ce ga wani bena qur'an maza wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wata gan zage jahiliya da ga bi ba gida da wata sa eh ji kufi bi babu a ce an kare ba gishi musamman zage gutu bai kwa kwa na wani yadda an kari ba gida da abu ngai bena da mushin zage kiwiya mu ga Allah an kari za wani gida da abu ga da na dana sai bi kwan kwan man ga naijiya haram nai haram amma ya tiya adawa su tajmil idan zage la za fuska ebo ya sawana ebu saufi bana ta tamirin shifa ne lazumi kere na fada ba sa biya man gale fi da ba a tagar sakamirul hudud ne mafa kwakwaji iri fauda na shi ya ga wuzza na kan wali ya yi wa zuzu na shi wasu ga biyu kala-kala gurgurukin da ya fawayi na na goyi na dabu inda ta yi cewa bin ya goye ko bishi kan gawa cewa ga saudawa sawa to man ga tahmirul hududin na wasu zai fi da ba lafiya ma ne da musamman da jari bai bai sai layin na shi za fuska ba ya bu zaufi ba to jimaji lokaci da bai gurgurani ga na social barku bai gancin cin da kufa ne أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله